وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله تعالى منا يبو قريشي ليسري منا haɗuwa a wannan masallaci wannan masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na alhamis shida ga watan shawwal a shekara ta 1446 na lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 24 ga watan 4 a shekara ta 2025 a lissafin miladiya darasinmu na 368 a karatun da muke a littafin umdatul ahkam na الشيخ الحافظ عبد الغني Abdulwahid Al الواحد المقدسي رحمه الله wanda ya yi sharhin ko ya kawo mana ya tattaro mana hadisai da bukari da muslim suka haɗu wajen ruwaito su cikin hadisul ahkam kamar da na san ba kwa manta sharaɗin wannan littafin yawwa to makon da ya gabata a darasinmu na 367 mun shiga babin al'araya mun karanta hadisi na 266 shine hadisi na farko a wannan babin hadisin zaid ibn sabit hadda hadisin abu huraira duk da lokaci ya kure ba mu yi magana akan shi hadisin abu huraira ba da abin da ya kunsa na hukunce hukunce ƙari akan hadisin zaid ibn Sabi. yau za mu karanta na abu huraira insha Allah sai kuma karanta hadisi na gaba shine hadisin abdullahi ibn umar na maganar ishtirati a ciniki بسم الله والسلام على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسه اوسط او دون خمسه اوسط متفق عليه نعم. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قبل من باع نخلا قد أدبرت ثمرها للبائع قد أدبرت فثمرها للبائع نعم إلا أن يشترط المبتاع نعم ومسلم ومن ابتاع عبدا فماله من الباع إلا أن يشترط المبتاع متفق عليه طيب. أحسنتم بارك الله فيكم hadisin abu huraira shi ne hadisi na biyu a wannan babi na al'araya Allah ya sa ba a manta bayanin me ake nufi da al'araya da muka yi mako da ya gabata al'araya jam'i ne na al'ariya shi ne mutum ya sayi Abinda yake kan icen dabino na danyen ɗanyen dabino wato rutab ya ba da busasshe a bashi wannan ɗanye-ɗanyen da yake sama saboda buƙatar tafakkuhi yawwa saboda buƙatar ne wato cin ɗanye-ɗanyen dabinan kuma cin saboda kwaɗayinsa saboda yayinsa saboda kaka'arsa saboda lokacinsa ko kuma kamar yadda imam malik ya bayyana mutum yana da dabinai gindin dabino daban-daban sai ya bai wa wani kyauta gindi ɗaya na dabinan amma ba dinan ya ba shi itacen ba ‘ya'yan da yake sama yace ya zo ya rika yankan wannan rutsaf don ya ci a gidansa shi da iyalansa da ya ga shige da fice na mutumin ya ishe shi yana cutuwa yau ya shigo gobe ya shigo sai ce kai nawa za ka sayar min da wannan rutsaf ɗin da na baka akan bishiya ga busasshen dabino zan baka kwano nawa ne kintacen wancan kwano nawa ne zan baka saboda ka daina yawan shigo min da fita a dunkule dai abinda ake nufi da al'araya halatu istitna'i ne na almuzabana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin muzabana muzabana shine a yi cinikin ɗanye-ɗanyen dabino fiki yana sama sai a kintaci kwano nawa ne sai a karɓi busasshen dabino kwano kaza saboda a ba da wancan ɗin azatan cewa zai kai kwano kaza to asali wannan saboda abin da ke cikinsa na bai'ul majhuli bi al an sai da abin da ba a sanya hakikaninsa yake ba da ɓangaren adadi ko kwano ko nauyi ba a sani ba amma aka karɓi ayyanannen masanannen kwano aka ba da shi wancan to wannan bai halatta ba saboda abin da ke cikinsa na jahiltar wani ɓangare to amma saboda bukata annabi sallallahu ya halatta bai'in araya shine in bukatar rubuta kananta ga mutum yana so to ya halatta ya bada busasshen dabino dan a bashi wancan wanda za a yi kintacen nan kintacen ya halatta saboda bukata ana ka an gane wannan bukatar ita ta halatta mun yi hadisi na farko shine hadisin zaid ibn sabit yau kuma za mu ji hadisin abu huraira radiyallahu anhuma yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam rakhasa fi bai'i araya fi khamsati awsuqin aw duna khamsati awsuqin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayi rangwame dangane da cinikin irin wannan ciniki da ake kira bai'ul araya a sayi yan itacen dabino da busasshen dabino tare da cewa shi ɗan itacen ɗanye-ɗanyen na saman wato rufafin kintacensu za a yi tashe za a yi kwano na wani shi kuma wannan an san kwano na wani an halatta an yi rangome saboda bukata to wannan hadisin kuma na abu hurairar abin da ya kare a kai shine matukar zuwa ina ne za a iya ɗaukar wannan halacci ma'ana mutlakan ne koko yana da iyaka yana da hajji daga kwano ɗaya zuwa kwano kaza to shine a hadisin abu hurairar yake fa'idantarwa a ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangon malamai sun fahimci amfani da kalmar rangwame a nan shi kansa yana nuna mana ashe asalin rashin halacci ko yawwa duk inda ka ji an ce an yi rangwame to kafin a yi rangwamen me hukuncin laifi ne an hana yawwa shi yasa an ba kuma ta a darasin makon da ya gabata a cikin bayanin da muka yi al-akhdhu bi mafhumil mukhalafa na wannan tarhisin ko rangwame da aka yi an kalli cewa a shekin da aka ce an yi rangwame to ashe kafin rangwamen da bai halatta ba don haka almuzabana tana nan a matsayin haram annabi sallallahu ya hana amma saboda dalilin bukata in an shiga halin ariya jam'in ta araya to ya halatta a araya an gane insha Allah to wannan hadisin kuma ya kara da bayan maganar ruksa yace rakhasa fi bai'i araya fi khamsati awsuqin aw duna khamsati awsuq wannan au rawin hadisin kuma sun yi tahdidin sa shine Dawud ibn al-Husayn shine wanda ya wannan kokon daga cikin kan, Dawud ibn al-hussein wannan kokonton daga wurinsa yake kuma wannan kokonto ne wanda yake zai haifar da wato saɓanin ba haka kawai yake na lafazi ba yana da sakamako domin duk inda ake zancen gaya to akwai tambaya ta kan zo halil gayatu dakhilatun au laysat dakhilatan ko duk inda aka ce abu kaza zuwa kaza to shi inda aka faɗi zuwa gare shi yana shigowa ciki ko baya shigowa zan ba da misali don a gane manzo Allah sallallahu a wannan hadisi Abu Huraira ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame ya halatta a yi cinikin araya amma sai ya ce fi khamsati awsuqin aw duna khamsati awsuqin ma'ana tun daga kwano ɗaya har zuwa ausuki biyar shi ne fi in mun fassara shi da fi yawa ya halatta a yi cinikin ariya ko araya in iya kasa kwano ausuki biyar ne zuwa ƙasa an ko ka ce daga kwano ɗaya har zuwa ausuki biyar in ku aka ɗauki fassarar duna kamsace ausukin to ita kuma tana nufin mai kada ya kai ausuki biyar ko ma'ana daga kwano ɗaya har zuwa ausuki hudu da wani abu bai cika biyar ba in ya cika biyar kenan kaga bai halatta ba in ku muka ɗauki shakka abin nan kafin shakkar farko khamsati awsuqin to khamsati awsuqin shine ghaya wal ghayatu dakhilatun ashe kenan tun daga kwano daya har zuwa awsuqi biyar an fahimci wannan zancen asali ne kawo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne domin shi wannan irin ciniki an halatta shi ne dama saboda bukata to ita ko bukata larura sai take sa a halatta wa mutum ya yi abin da da an hana shi waddaruratu tuqaddaru bi qadriha ita ko larura ana kaddara ta ne gwargwadon girman larurar gwargwadon inda za a halatta maka ma'ana kamar da ya halatta idan mutum yana daji yunwa za ta kashe shi sai ya ga mushe an halatta masa ya ci mushen ko? to amma ya halatta in ya ci abin da zai riƙe masa ramakal haya wato zai hana shi mutuwa gurgudan hali ya halatta ya guziri ya wuce gaba da shi ko yunwar za sake damunsa sai ya ci malamai suka ce a'a larura ana amfani da ita ne iya gwargwadon abin da zai hana mutuwan nan ta auku shaka daga kaci ka samu ruwa kuma ka bi ka ji jije rai ya dawo to duk yawan naman mushen nan sai ka bar shi ka gama su mushe duk abin da ka tsara ka ci haramun kuma saboda amfanin mushen shine hana ka mutuwa an fahimci abin? kun gane wannan misalin to sai mu dawo kan wannan an hana a yi cinikin muzabana kun san shi kun gane ko? shi ne a sayi dabino ‘ya'yan a sama da busasshe da za a bayar samuru saboda mai saboda bambanci na abin da yake sama da abin da yake hannu ba a san daidaituwarsu ba to amma in akwai bukata to hakan ya halatta in lokacin yayin shi wannan rukun ne ana kwaɗayinsa kamar a ce shi kamar fakiha ana fahimta kamar da dai muka yi maganar makon da ya gabata to wannan ya halatta amma a wannan hadisi na abu hurairu sai aka kawo iyakacin abin da ya halatta shine ausu ƙibiyar kada ya wuce ausu ƙibiyar an gane wannan ya nuna ashe saboda larurar buƙatar iya abin da aka halatta a yi cinikin kenan idan ka je kase ausuki goma to an sai a mai da kai hukuncin bana. wannan istisna'in na araya bai shafe ka ba tunda ba buƙatar ci kake da za ta yi maka maganin kwaɗayinka na yanayin da ake ciki lokacin rukun ba an fahimci abin insha Allah to nan kwanton da yake da alaka da wannan hadisi shine khamsatu awsuqin da shi Dawud ibn al-Husayn da Sad ba Sin ba eh al-Husayn yayi kokonto shin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce fi khamsati awsuqin ne ko kuwa cewa duna khamsati awsuqin amma dai ina fata kun gane bambancin khamsati awsuqin da kuma duna khamsati awsuqin kowa ni ‘yan nuna in tambaya kan da Allah in an ce hamsata ausuɗin ma'ana daga kwano ɗaya zuwa kwano ko ausuɗi biyar to ya halatta in ku aka ce duna hamsata ausuɗin bai halatta a bari ya kai ausuɗi biyar ɗin ba ya bayyana in sha'ala to shine abin da hadisin Abu Hurairah yake nuna mu karanta suka fadu min al cikin saboda dama duk sauran bayanan mun yi su makon da ya gabata malai ke cewa an rukhsatu fi bai'i al-araya lil ila tafakku hibin rutsabi wani mun yi zancen rangwamen da aka yi a wannan ciniki da ake kira cinikin al'araya don bukata ne zuwa ga a ci dabinon rubab a matsayin abin marmari shine a tafakkuhi a ci shi a matsayin fakiha mai fakiha kayan marmari su lemo ayaba inabi da sauransu to shi ma rubab kamar da muka yi zancen ma makon da gabata ko abin ya zo mana daidai lokacin karatun nan shine lokacin samun rubab musamman mu a nan muka shuwarin yana nan masu sai da busasshen dabino suna lankaya tanka ta ɗanye-ɗanyen wannan ɗanye-ɗanyen shi ake ce marutab ko yanzu a yayinsa muke kuma galibin mutane suna cinsa ne a matsayin mai fakiha a matsayin abin marmari tunda yanayinsa ne yanzu to ya halfe annabi sallallahu alaihi ya lura da wannan idan lokacin ya zo mutum yana da dabino a cikin buhu busashe kuma yana kwaɗayin shi wannan na sama ya ci ɗanye-ɗanye shi da iyalansa ko shan ruwa da azumi da sauransu to kuma ba shi da kuɗi in ba kuma ta ba shi ma mun tattauna wannan daga cikin sharuɗin halaccin wannan karaya ya zama ba ka da kuɗi da za ka saya kun kuɗi akwai shi fatin zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ka ji ana dirhami ko dinari kuma eh, dinarin ba ana nufin kawai iya agwaran eh, zinare da aka tono daga ƙasa ba shi zinare da muke cewa zinare shine a zahabu ana nufin gold an gane to idan aka yi sabkinsa ya zama musabbak ma'ana aka narkar da shi aka yi fito da kamar silalla aka yi silalla da shi ana fahimta ko kuma aka yi shi gwargwadon kwaya-kwayar da an tara adadinsa nauyinsa zai kai kaza inda dama shi ana sai da shi ne gwargwadon nauyi ana ji to wannan shi ake kira dinar shi kuma in silva ne shi ne muke cewa azurfa da hausa ita kuma masbukinta in an yi ta an kyakkera ta a matsayin kuɗi shi ne ake cewa dirhami dirhami azurfa ce dinare kuma zinare domin kuma hausawa sai da ba mu da zinarin sai muka ɗauki dinar ɗin muka bai wa zinare suna kuma ji abin yau asalinsa kenan da haka ana shi ake amfani da shi a matsayin kuɗi har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma kuma waɗannan babu su a cikin al'umma ba a amfani da su a matsayin medium of exchange na harkar saye da sayarwa to duk abin da mutane suke ittifaki a kansa cewa zai zama wannan abun to ya halatta ya zama kuɗi kun ga da ai ana yi da wuri ko da ba ta can nesa sosai ba kafin zuwan bature yau da wuri ake yi yau kuma san wurin tukuna hmm? ba zama ne ake yi san wuri kusan shen da ake tonowa a ruwa bakin teku ɗan fari-fari haka mai koko-koko hmm? to da shi ake amfani da shi a matsayin kudi hmm. da kafin shi ɗin ma a samu har daga cikin farkon abubuwan da suka zo a haushe buhun gishiri da shi kansa buhun gishiri rigarsa da ana amfani da ita a matsayin abin saye da sayarwa da ba an yi talauci yanzu kun zamu duniya da daɗi ba irin ta da ba hmm. Allah ya kyauta hmm. Allah ya fi abin da ya gabata to ruksa dinnan abai'in araya asali lil ne bi tafakkuhi bin saboda a ci shi rutab a matsayin abin marmari abu na biyu an takuna ruksatu bi qadril kifayeti ka kundi eh gwargwadon abin da ya ishe ka ne daga ina aka fahimci wannan inda aka sanya iyaka khamsatu awsuqin mukasa. an gane ko kuma abin da ma bai kai khamsatu awsuqin din ba yace annan ruksata, layu ta la yutajawazu biha qadru al-hajati min shi rangwame ba a wuce gwargwadon bukata duk abin da aka ce to an yi an dan ma afuwa dai kai amfani da to kai amfani da shi gwargwadon inda afuwa ta kai kuma a zarme yanzu kamar akwai abubuwan da akan al'ada aka gina su a al'adance ka je wucewa jikin wata gona ka sa hannu ka tsinki mangoro kwaya ɗaya a ko'ina a al'adance ba a ɗaukar fasata, ko don marmari ne ya jawo katsinka ka abin nan a al'adance ba a kama mutum da laifi amma daga an ganka da buhu <laughs> kana zuwa da buhu kana tsinkowa kana jefawa an san da wata niyyar ka zo ba iya maganar marmari ba yauwa to al'ada ita take hukunci shi sa dama ake cewa al'adatu ne muhakkama ana hukunta al'ada ta zama ita ce doka to haka nan shi wannan an ba da uzuri ko rangwame za aka iya ci amma fa kana wuce wannan iyakar to ta fita daga maganar rangwame abu na uku ya ce alwasu ko alwasu eh, ya ce bisu kuni si eh, alwusuk hmm. ko alwasuk eh. sittuna sa'an nabawiyyan shine sa'i guda sittin sa'in na annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sa'i daya shine mudin nabi hudu kawa mudin nabi haka muke sai masa ko eh. shi ma daga ina aka samu mudin nabi muddun nabi eh, mudu na annabi sallallahu alaihi wasallam yawa in akwai shi guda hudunsa shi ake ce masa'i ɗaya shi ne fidda kai na mutum ɗaya aiko? fidda kan mutum ɗaya nan a hasau sittin shi ne ake ce ma wusuki ɗaya wusuki ɗaya to kuma aka ce wusuki biyar kaga kenan kwano ɗari uku buhu gurga mai babba guda biyar shi ne dama abin nan a wajen abin da ya shafi zakka shi ne nisabi ko? yauwa to wannan daidai da nisabin yake aka kusanta shi a wannan wurin cewa iyakar wannan shi ne ya halatta a iya cinikin a rayan da shi wani zai ce wato ai wannan ya fita daga marmari a wannan zai faɗa ya danganta ko da girman iyalin mutum ko yawwa da kuma lokacin da zai iya tsayawa ana amfani da shi ya ce 60 na eh, sa'an nabawiyan fa yakunu 300 sa'i shine zai zama sa'i 300 wa taqaddama anna as-sa'a nabawiyya yanqusu an sa'ina al-hadir yace yayi bayani a baya shi malam al cewa sa'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai sa'in wannan zamanin namu ba yace wakilatuna da kuma kilan kilo na zamani yace al-khums wa khamsin wa wa khumusul kumusi kai yawa alhumus wa kumusin kumusi wato shine ne wamfif da kuma wamfif of wamfif shi shine ma alhumus don kaji an gaji an ce al shine 1 over 3 yawa الربع 1 over 4 yawa don aka ce alhumus shine 1 over 5 to shine ya ce alhumus wa humusul humusi da humusin sai kuma a ɗau humusi ɗaya sai a kasashe gida biyar an gane kaga an samu humus da kuma humusin humusi shine one fifth plus one fifth of another one fifth kuna gane wani ne harkar fraction ne in kun sani insha Allah yace wa haza huwa al-hadd al-a'la lil jawazi to wannan kuma shine matukar inda ya kai ga ake an halatta ma'ana dai ya nuna kawai bambanci ne tsakanin sa'in manzan Allah sallallahu alaihi da sa'in wannan zamani ya faɗi wannan a baya to ina ga gama da wannan shi ya ce zahaba kathiru kafiru al-ulama wa minhum shafi'iyya wal hanabila wal zahiriyya ila annahu la yajuzu bai al-araya illa fi ma duna khamsati awsuq cewa da yawa daga cikin malamai daga cikin su shafi'iyya da hanbaliya da zahiriya cewa bai halatta a yi cinikin wannan araya ɗin ba sai abin da bai kai su ƙibiyar ba li'annal asla at-tahrif domin ku shi abu asalin abun ai muzabana ce muzabana kuma haramun ce wa bai'ul araya ruksa wannan ciniki na araya din gome ne ni kuna gane da zancen da muke ko kowa ya fahimci me arayan yawwa yace fa yu'khadhu ya yatahaqqaqu fihi al dan haka sai mu tsaya kan abinda halaccin zai tsaya kansa wa yulgha ash-shakk alladhi waqa'a fi al sai ai watsi da kokonton da aka samu a hadisin tunda kun ga cewa yayi khamsatu awsuqin fi khamsati awsuqin in dai kace fi khamsati awsuqin to an halatta algaya ta shigo in ko aka ce duna khamsati awsuqin banda gayar a ciki haka da gaya da kawai za su shiga kun da gane shi ma gaya din ko matukar eh, yau yace wa huwa shakkun wa qa'a li ahli ruwat wannan kokonton ya zo ne daga ɗaya daga cikin marwaita hadithin shi wa huwa Dawud ibn al-Husayn Husayn zalika jawazna duna khamsati sittah shi yasa su da Shafi'iyya da Hanbaliya da Zahiriya suka ɗauki wannan duna me yasa suka ɗauki duna saboda in ana zancen langwame to ba ka tafiya ka shigo da abin da yake akwai kwanto a ciki an gane yauwa tunda wannan wani abu ne da asalinsa ya haramta amma an rangwame a wani wuri to rangwamen nan buɗe ɗashi za ka yi yayi yawa ko ku tsuke shi yadda shi kansa wannan ɗin ya wadatar shi ne abin da su shafi'iyya da hambaliya da zahiriya suka yi cewa mu tsaya iya inda aka ce duna wannan kokuntan fiɗin mu sai mu ɗauki magana duna inda ta fito fili an faɗe ta yawwa Allah sa kuna ya ce wa huwa eh, falidalika wazna duna khamsati awsud li annaha muttafaqun alaiha mun kaga ai duna ɗin an hadu kanta. ga wanda ya tafi zuwa ga ra'ayin fi wasu ɗi da wanda ya tafi zuwa ga duna a awsuqin duk sun haɗu cewa ba za a kai fi a awsuqin ba sai an wuce duna da aka tun da wannan shine mahallin ittifaqi to mu tsaya kansa wancan ɗin mu bashi saboda kokonta an gane abu Allah gafarta waɗannan malamai ku duba fa duk hukunta hukuntan nan da haka ake wannan ishtihadi a gano su malaman hadisi ba ƙarmin aiki suke ba duk abin da zai sa ka kai ga sabawa Allah da sabawa manzo Allah sun ana taimaka maka kar ka kai ga wannan wurin yanzu sabani ne yi a lafazi har an gano wane ne ya kokwantar a cikin isnadin ya a ce haddathana wane an wane an wane anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka duba ba Abu Hurairah ne ya kokwantar ba ba tabi'in da ya mutu daga Abu Hurairah ba wani ba wani aka gano shi wannan Dawud ibn Hussein ko kwantar daga wurin sa ne sai aka ce to ga wannan in an ce duna khamsati awsuqin to dunan nan ta shiga cikin khamsati awsuqin din don haka kar mu bari a faro daga khamsati awsuqin din a kyale ta kar ta shigo mu yi amfani da daga kwano ɗaya zuwa duna kamsati a wasu abin da ke kai wasu ɗibiya kaga wannan duka istihadat ne na malamai akhzan min alhadis da aka ɗauko daga hadisin an kar abarka shiga abin da yake sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal aslu at-tahrim lin anil muzabana akalin kuwa haramun ne saboda an yi hani akan muzabana wa zahaba ba'dhum wa minhum al-malikiyya wasu kuma daga cikin su akwai malikiyya su sun ce sun tafi ila al-jawazi fil khamsati sun ce ya halatta daga khamsati awsuqin din ayyo kasa ma'ana khamsati awsuqin din tana ciki daga ita din ma ya halatta amma kar a ƙetara ta da ayyo baya ana fahimta wannan shine ra'ayin ah, al-malikiyya yace amalan bi riwayati shakki su kuma suka yi amfani da wannan riwayar ta kokonto wa bima ruya an sahl ibn abi hasmata anna al thalathatu awsuqin aw arba'atu awsuqin aw khamsatu awsuqin kai amfani da wata riwaya kuma da tazo yace wa huwa riwayatu an al-imam ahmad nazara fiha nazara fiha ila umumi rukhsa shi kuma nan an kalli umumin rukhsan ne cewa an yi rangwame cewa an yi rangwame to duk abin da aka faɗa sai ya shigo ciki tun daga kamsa ausukin nan zuwa baya wala ya zuru shakku don haka kokonto ba zai ɓata wannan rangwamen ba kuma wani fikin kuma cikin da dama asali haramun ne sai aka halatta a cikin abin da aka halatta ga wasu lafuzza sun zo ko salasatu ausukin arba'atu ausukin khamsatu ausukin tunda duk sun zo a cikin lafazin to kowanne ya shiga ai rangwame rangwame ko wannan an buɗe da hmm. yace ah, fala yadurru shakku fi ziyadati alqalila wa ikhtaraha shaykhuna abdurrahman ali fa'li malam abdurrahman ibn nasir ibn sa'di din da ya dauka kinan ra'ayin da ya dauka kinan fifi hadisi da gaba dama mun karanta an abdullahi ibn umara amma kafin mu je nan kowa gane maganan mugabana haramun ce amma an yi yau to yanzu in na tambayi wani ba sai na nuna ba me bambancin muzabana da araya a aikace ko ya kuka jin ba zai daga hannu menene muzabana na'am a'a kuɗi meye muzabana sannan ka ce meye a raya sai bambancin kuma ya bayyana yawwa na'am eh. ba ɗanye ba ɗanye ɗanye ma'ana dai nunan na nunan ne wanda za a iya ci tsiki, ci na yawa shi hmm, zaben nan mai hukuncinsa haramun me yasa kuma ka'idan mu ta sanin sharuɗan ciniki kusan mun ce kowane ciniki muka zo wanda aka ce haram za mu bayyana me sababin haramci me sababin haramcin zabana saboda aljahalu bil miqdar yawwa wannan da yake saman ba a san kwano nawa bane wanda yake hannu an san kwano nawa ne duk musanyan kwano kaza da kwano kaza in ba daidai wa daida suke ba to an haramta saboda riba za ta iya shiga ciki na'am to araya kuma fa jam'in ariya yawwa to ya yake eh na'am hmm. shige da ficinsa sai ya ce masa hmm. a bar masa na samansa dai shi mai wanda aka bai wa kyautar sai a ba shi busasshe ya fita yau a bar wa mai gona na samansa yau tonin shi ake cewa ariya me yasa aka halatta buƙatar shi mai gonan ga wannan ko saboda wannan tazarurin da yake ko kuma in ba ma a wannan surar ba da kyautar ba ne ya zama cewa mutum ne kawai yana gidansa yana da dabino busasshe a cikin buhu amma kuma ga lokaci ya yi na rukab kuma yana so ya ci shi da iyalinsa sai ya je kuma ba shi da kuɗi da zai sai wannan rukab din sai ce ga kwano na biyar da Allah a bani kimanin kwano biyar na wannan rufab da yake sama saboda bukatan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta to wannan shine mene ariya asalin sa kuma mu muzabana ce haramun amma an halatta saboda wannan yanayi na bukata to sai aka sa masa kaidi a hadisin Abu Huraira kada ya wuce ausuki guda biyar shikenan wannan shine abin fiqihun namu na wannan wancan satin da wannan da na yau insha an fahimta to mu je عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعل صلى الله عليه وسلم يا شيخ من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع duk wanda ya saye ko ya sayar da duk wanda ya sayar da ishen dabino to mun gama maganar muzabana da araya shi ciniki ne na samara an itan da yake sama jikin bishiyar ba bishiyar ba to wannan kuma cinikin mun shigo bai'ul usul in an ce usul shine wato gindin dabinan yawwa ikan asalin da rukin da ginin abinan ikan babban da kuma har sama shi shine za a yi ciniki to annabi sallallahu alaihi sai ce duk wanda ya sai da wani ike wanda aka riga aka yi wakilili duk icen dabinan da aka yi cinikinsa bayan an yi kilili kun san kililin da ko? yawwa Bashi a ɗayan ku ba matsala cikin da wani ba dabino a gano su ko amma duk wanda yake akwai dabino a gano su ya san kilili kililin dama shi ne ko huda ko garin hudar dabino namiji sai a ɗan tsaga wurin na dabino mace sai a barbada wannan garin a ciki ma'ana kamar a yi masa barbara a haɗa namiji da na mace yawwa sai a ɗaure sai a bar shi tonin shi ake ce ne kilili hakan yi a guda ɗaya a tsaga sauran kuma a barbada an fahimta to in an riga an yi ana kyautata zaton zai yi kyau zai haihu zai ‘ya'ya da yawa sai bayan an yi din sai aka zo aka yi ciniki sai wani ya zo zai sai usul din. kuma ku gane bambancin sayan usul ina jin mun taba zancen a baya lokacin da muka yi magana akan shin ya halatta a sai ya banya ko muka ce bai halatta a sai ya banyar ba idan ana nufin ‘ya'yan ‘ya'yan da ba su gama nuna ba sun fara fitowa ba bai halatta a yi cinikin su ‘ya'yan ba amma in duk gonan ne har da gindin yabanyar to ya halatta a mutum ne yana noma sai kudinsa suka kare ba zai iya ci gaba da wannan nomar ba ba zai iya ba sai samo wani wanda zai saya gaba ɗaya, da gindin komai gaba ɗaya. tun daga yabanyar ba iya kwayar ba ba za a ce wannan na shuka inabi ne to sai a lissafa gindi nawa ne a gai nawa inabin zai zama kwano nawa ko eh, kilo nawa to wannan bai halatta ba saboda kwayar inabin ba ta rika ba amma in daga gindin ya ya abin nan za a sayar gaba ɗaya, sai a ce an kintace an yi wahala kaza an sai kaza an shuka iri kaza da kaza ya halatta ka sai da wannan wani ya ci gaba saboda har da usul din kake sayarwa to yanzu mu zo ciniki ne na dabino a cikin gonar bine sai ka jawo guda ɗaya biyu uku hudu biyar haka har ashirin misali in kana da su wajen kusan dubu a gonarka sai ka ce wani ya zo za ka sayar masa amma usulin har da gindin itan za a yi cinikin an fahimta to sai a duba yaushe ake yin cinikin in bayan an yi wancan kililin ne na barbar namiji da mace sannan aka zo cinikin ana fahimta to lokacin da za a yi wannan cinikin sai zama abin da ke sama ɗin mallakar mai sayarwa ne Tun da an yi cinikin ne bayan ya riga ya yi kililinsa kilili kuma ko abin da za a samu na wanda ya yi kilili ne a fahimta in ko ba a yi ba aka yi cinikin to na mai saye ne shine mafhumin wannan hadisi kamar da mu zo mu ji a cikin fiqhun hadisi an fahimci abin insha Allah to shine nassin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi sai yace illa an yashtari al-mubta'u al-mubta' anan anan ana nufin al-mushtari ne saye sai fa idan mai sayen ya shardanta in ya shardanta misali da aka zo cinikin sai ce kowane gindin dabino a nan za a sayar min shi dubu hamsin misali sai a ce amma wannan 'ya'yan gabina da ke kai yanzu mai sayarwa sai ce nawa ne inda an riga an yi filin sai shi kuma mai sai ce a'a ni na sharɗanta su zama nawa in ba haka ba ba zan saya ba shi ne ma nan illa an yi shari'a ne in ya sharɗanta ya sa shi as a condition na contract in ma ce zan saya ne kawai in an amince cewa 'ya'yan saman da wani?' kafin mu je nan in aka ce ba na mai tsaye ba ne na mai tsayarwa ne bayan an yi cilili kamar da nasin hadisin farko yake ko? ya za a yi arabu sai a bari sai lokacin jazar aljazaz shine lokacin yankan dabino yawwa in lokacin yankan dabino yayi to sai a zo a yanke kai mai sayarwa sai ka ɗau dabinan ka to daga wannan ranar kicin dabino ya zama na wancan da aka sayar masa shine an fahimci abu da dama sharadin shine an riga an yi kilili amma in mai saye ya sharaɗanta cewa a'a ni dai zan saya ne in an bar mun cewa 'ya'yan nan na sama yanzu in sun nuna nawa ne in ya yadda shi to ya halatta ya yadda shi mai sayarwa ya su to je komai ko ya ce a to ka ƙara kaza zai ya halatta mutum da shi ma zai hango da wahalar da 'ya'yan da suke saman da saman zai ci a ba dai dubu hamsin hamsin mutu a ƙara hamsin da biyu sai sai eh sai a daidaita dai wannan ya ja wannan ya saki wannan ya ja har a haɗu wannan ciniki ya halatta kun fahimci wannan abu me ya kawo wannan zancen maganar kilili da tasirinsa ashe ya halatta a yi kilili ko kuma baya nuni ba alama ce ta rashin dogaro ga Allah ba irin yadda ake sa taki ko aka shi ma kilili yake ya halatta duk abin da zai inganta maka amfanin gonarka ya halatta ka yi shi muddin babu wani abu wanda yake na laifi a ciki kila tambayoyi kuma za su iya zuwa abin da ake ko da ke ba mu zo kan maganar taki ba ya halatta a yi tashi da abin da yake jasa? Ya dama mafi yawan tashi na ko ba haka bane eh, akwai abin da ake mai istihala istihala shine najasa ta juye daga ainihin ka ta koma wani abu in an yi transforming din ta zama an ka kalle ta yanzu ba wannan warin da kuma kalar za ka gani ba shine istihala to ana samun wannan ya halatta a yi amfani da shi zaka taki ko da asalinsa bayan gidan ɗan adam ne ɗan juya shi ya zama wani abu daban ba komai za a iya amfani da shi a matsayin wato taki da sauransu kuma shi ma wajen ci ɗin ai za ka ga ai canzawa yake za ka karka lokaci ko za ka kyamaci wannan alayyahon ku diddifi da menene duk wannan ba matsala yawa tunda ya riga ya juya ya zama wani abu daban hmm. ila sai dai in kana ci ka rika tunowa ka ji abin ya dame ka a wannan lokaci amma ba haka ba a shar'ance ba komai a ciki insha Allah kuma je wali muslimin a riwayar muslim wa man a abdan to ga wani wanda ya sayar da a wanda ya sayi a ya saya ba'a ya sayar an gani? shara ya sayar ishtara ya saya ku gane wani larabci? manibta abdan duk wanda ya sayi bawa bawa famaluhu lillazi hu to dukiyar bawan ta wanda ya sayar ne kamar yadda wannan zancen dabinin yake ko daga lokacin da ake cinikin bayi kun sani kamar da muka yi zance ya akan je kasuwa a je a sai mutum hawa irin yadda kake zuwa ka sai akuya Bai ma aiki a gida ya komai to idan yana da dukiya sai aka kulla ciniki ka sayo shi to dukiyarsa ta ainihin wanda ya sayar maka shine ba ta mai sayan ba ce an gane domin shi bawa dukiyarsa duk da mamallakin ta domin dama shi kansa dukiya ce za ka duk abin da ya samu mai gidansa ya kwace duk ba matsala inda shi ma dama nasa ne ya ce famaluhu lillazi ba abu dukiyar tsawon da ya sai da shi ne illa an yi shari'ar mubuta'u shi ma nan sai idan mai sayan ya sharɗanta da aka ba ta ah, ai yana da wani rago nasa Ga shi kuma shi bawa ne an sai da shi amma ya mallaki rago sai shi mai sayen ya ce to da sharaɗin zan saye shi amma da sharaɗin wannan ragon tare za su zo da shi da ragon an fahimta idan shi mai sayarwar ya amince da haka da shi kenan ciniki Da wa shi ne zai wani shi ne nassin hadisin sai kuma matsalolin da suke ci na fiƙihun wannan matsala hadisin ne yana da alaƙa da maganar istiraf ko ashe ya halatta a yi ciniki tare da sharaɗi sun ce sharaɗi irin wannan baya ɓata ciniki domin kuwa asalin abin da aka yi sharaɗin a kansa ta bi'i ne ba asali ba ne kun gane zancen ne ma'anin tabi'i mai bi ne ba a kansa aka kulla asalin cinikin ba yanzu zika mazancan sai da shi dabino da 'ya'yan dabinan a sama ai ga asalin cinikin na gindin icen dabinon aka yi shi kuma abin da yake kai na dabino ya shigo ne ya biyo bayan cewa yana kansa to haka nan bawa al'asulu shine cinikin na bawan ne shi ne za a saya kaza ko za a saya kaza dukiyar da ya mallaka kuwa tabi'a ce sai suka ce wa tabi'u tabi'u akwai ka'ida ta ta qawaid fiqhiyya sai ma'ana mai bi ne tunda mai bi ne to duk inda aka shiga da shi duk abin da aka yarjejeniya akan asalinsa to da shi a ciki ana fahimta? minti biyar to to in haka ne ma yi ukhadu min alhadithin da mu karanta na ga har sun kai goma sha ɗaya mu yi ko ɗaya ko biyu ne insha Allah ma yi ukhadu min alhadithi wannan hadithi me muka fahimta daga ciki anna man ba'a nakhlan qad ubira na'am na'am harkar me rufe gona eh na'am hmm. lokacin cinikin ba a zancen ba hmm. kai sai ka ɗauka da su a ciki hmm. na sai ka haƙura ba laifi akan yi cinikin gona a ce banda mangwaren da ke ciki in ya sharɗanta in har mai sayan ya amince to ya halatta ai waɗannan shurutun dama kun ga kamar wannan ɗin ne al'aslu cinikin akan gonan ne ba akan abin da ke ciki ba to in aka zo abin da ke cikin shi yana bin gonar amma in me shi ya sharɗanta banda su sai a cire sai ci gaba da amfani da shi ya halatta wannan abu na farko anna man ba a nakhlan qad ubira wanda ya sayar da gindin dinin da aka riga aka yi wakilili fa samaratuhu lil ba'i'i to 'ya'yan dabinin da za sun nuna na mai sayarwa ne wa hadha hadisi. hadith wannan shine express ma'ana ta wannan hadisin abinda hadisin ya faɗa da nutsuki wanda harafin domin ma ma'anar mantsuƙi abinda ake fahimta daga zahirin lafazin dalili an gane ne mafhumi kuma shine kishiyarsa shine da za a fahimta daga kishiyar wannan zance kamar abu na biyu gashi yace na man ba a nakhla abu na biyu wanda ya da gindin biyu lam abu. wanda ba a yi masa kilili ba fasamaratuhu hulil mushtari to shi kuma in ya nuna na mai saye ne an fahimci abun yawwa na mai saye ne wa hada mafhumul hadith wannan kuma shine mafhumi an gane yawwa sai idan an sharɗanta in sharaɗi ya zo shi ke amma an ba a yi sharaɗin ba a farko mutum zai iya cewa a'a shi bai amince ba hmm. abu na uku in istafna al-ba'i'u al-thamarata allati lam tu'abbar idan mai sayarwa yayi togiya yace banda dan itacen da ba a riga an yi masa kilili ba Auba, ba abaha ko wani sashe nasa fa huwa lahu bi shartihi nasa ne da sharadin sa ma'ana in an yi sharadin hakan an amince to yayi an fahimci abin haka kullum mu riga ganewa akwai inda sharaɗi ke shiga akwai inda sharaɗi baya ya shiga amma kuma kar a mutum wayo idan babu sharaɗi abu na hudu sai mu tsaya a kansa in al mushtari dukula samarati amma fa kuna ganewa tukuna kar ya zama bi kawai kuke in al mushtari dukula samarati in mai sayan dabino itan dabino sai ya sharɗanta cewa har da 'ya'yan da suke sama za a sayar masa ba iya gindin bana bana al-mu'abbara bil wanda aka riga aka yi mata kilili yace fahiyar lahu bi ya shi ma nasa ne amma fa'in da sharaɗi ma'ana in mai sayarwar ya amince da sharaɗi an gane wannan duka daga ina aka samu daga nas imma mutuq wa imma mafuk ana fahimta ba mu tsaya anan za mu tashi na biyar kenan ko in Allah kai mu darasi na gaba muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ilimi da fahimta Allah kuma ya tsora mu akan tafarki madaidaici Allah ya biya wa kowa buƙatunsa na alheri na'am wa alaikum assalam sunna na'am hmm? ne eh. hmm. Hmm. In ba sharaɗi zai fi da yadda ba. Yawwa zai fi da yadda ba. Hmm. Amma kuma idan da sharaɗin